Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kana naka kashi ne biyu. ce zuciya ta sauke kafin ta ce, "Yaushe ne bikin?" Fa'iza ta ce, "Ban sani ba." Ya Asiya ta ce, "Allah ya kyauta." Zan shigo ka tsanani ma in na zo duba ta Madina. Halaba ma ke ji ta ji daɗi ba. Ciwon ƙafafu take fama da shi. Fa'iza ta ce, "Na ji da ta zo ta faɗa min." ya asiya da ce yaushe za ki leka ki duba ta ki rike kusa ma fa'iza ya rabon ki da dutsen ma tun sanda ta madina ta kwanta asibiti an kusa shekara fa fa'iza ta yi shiru ta kasa magana saboda ba ta da ta cewa ishaq ne baya son baranta tana son zuwa inda mahaifiyarta take sai ce me za ta je ta yi tana gidan wani ‘ya'yansa ba za su je gidan wani suna raɓa-raɓa ba ya asiya ta yi shiru ya sa ta kyale ta sai ta shigo da magana ina yaran nan Allah sun yi bacci ta amsa mata ya asiya ta ce shikenan sai mun shigo zamu mu tattaunawa ki kara haƙuri fa'iza kowane bawa da irin tasa ƙaddara mu ta muƙaddara da sobba babu ce ita ce sila shiga mu ta halin da muka shiga fa'iza ta ce haka ne dama ai kana naka ne Allah yana nan shi sanan na Allah shine daidai ya asiya ta jinjina kai tana faɗin haka ne fa'iza Allah ya mana mai kyau mu kwana lafiya fa'iza ta raka ta da faɗin ta gaida yaranta da haka suka yi sallama sanan ta ajiye wayar koma gefen gado ta zauna tana mai kura ma madubi ido duk da an ce ba kyau kallon kai a madubi in duhu ya shiga amma sai ta samu kanta da ƙari ma jikinta kallo tare da fuskarta tana ayyana adadin lokuta nawa isa kai kalle ta yaba mata ko da yaushe cikin kushe ta yake yi an samu ma bayan sun fara tara zira'a ya daina jifanta da kalmar mummuna amma kalmar baka sai dai yancin mutuncinsa ba sa kusa tabbas ita kanta ta sani da zarar da ke tsakaninta da isa tamkar tazarar sama da ƙasa ne ko a baya ba taɓa mafarkin auren miji kamar sa ba domin ba tsaranta ba ne domin ba haɗi mama ƙofar soro kullum tana faɗa mata haka ma an ba bata gwara to amma ba kai kake tsara ma kanka rayuwa ba Allah ne kana naka ne Allah yana tashi kuma tsarinsa shine akan gaba ta tabbata ba domin ka san bakin baba ya isa ba da tuni bayan kasa ta shafe idanunsa ya rabu da ita ya samu salama kamar yadda yake faɗi sai dai ina ya isa ba zai iya tsallake maganar baba ba shi saka hayan suke tare take ɗaukar dukkan cin kashi da tozarcinsa fata da wani gata a duniya sai ishaq shine uwa kuma shine ubanta kuma duniyarta ta madina gane yadda rayuwa ta zo mata sauran yan uwanta ba waje ɗaya suka tashi ba bayan rasuwar mahaifinsu raba su aka yi ita aka rufe ta fara rayuwarta kafin dalili yanke zamanta a can baba kabiru ya maido da ita katsina idan ka ta a hannun mama hawa da aka suke faman zuba ba ta iya saka hannu ba domin tare su saboda ko ta goge su wasu ne za su ƙara fitowa a irin wannan lokacin take samun fitar da abin da ya daɗe yana damunta ba baƙin ciki take yi saboda Isaac zai ƙara aure ba a'a ai da matasan ya fi shekaru yana ikirarin zai haƙura zaɓinsa daidai da ra'ayinsa tun kafin mahaifiya haka zama a rayuwa ballantana yanzu da yake jin kanshi a shi wani ne sai dai abu ɗaya da ta sani shine zuwan amrinin duk da take sha sai ya ninka wanda take sha a baya abu ɗaya take gudu wulaƙanci tana tsoro da firgishin amaryanan ta zo ta san duka labaranta ta zo tana ganin ta a wulaƙanci ta goranta mata kamar yadda shi ma ya sha faɗi fa'iza ba kyau ba turanci komai na total zero ne amma ranta ba ta mai bakin ciki dan zai ƙara aure ai yayi ma kokari da suka kwararu waɗannan shekaru bai ƙara ba sai yanzu ta kuma ji daɗi da matar za ta yi nesa da su ko ba komai ƙasan da ta baka gani ba tsafta ce a ƙasancen ranta kuma tana kishi domin tana matuƙar son mijinta irin san da duk wata mace ta gara za ta nuna wa ban 'ya'yanta duk da tarin na ƙasan da auren nasu ya kunsa duk da koshi ɗin bai taɓa santa ba sai dai ba za ta basa wani tasiri a kanta ba tunda inda san ke da muhalli ba za a ba sa ba za ta iya rantsuwa ko kafara ba za ta yi ba ya isa baya santa ƙarfin biyayya ba ce take riƙe da igiya a wurinsu ta so ta soya rigar jikinta kamar yadda ya ce sai dai kuma tun da ya ce ta bar shi ta san koda ta bisa sa sai ya kore ta shi saka bata ma bata ma kanta lokaci ba ta haura kan gadonta ta jawo Ahmad jikinta ta rungume sa abu da yake sanyaya mata rai 'ya'yanta domin duk duniya bayan Isaka ba ta da kamar su bata san iya da lokacin da ta ɗauka tana kuka ba amma habbaci ya kwashe ta kukan bai tsaya ba kiran sallar farko ta tashi kamar yadda ya zame mata jiki fa'iza ba ta bacci rana sannan karfe hudun asuba take tashi sai kuma wani daren fita ta yi ta je ɗakin yaranta ta tashi amir da mustapha za su bi babansu masallaci bayan sun tashi ta fita zuwa ɗakin hafsatu ta iske ta tashi har ta shiga toilet sai ta fice samir ta tsaya kan suka yi alwala daidai sanda isa ya fito daga bangarensa sanye da lafiya baka da jarbi kofar ɗakin yaran ya coge duk faɗansa bai sai mu fa'iza faɗin rashin tarbiyya da kula da yaransa ba wannan in bai gode mata ba ai ba zai zage ta ba Amir ne ya ƙara saka baban yana faɗin oyoyo dada sanda zuwa ya faɗa yana rungume sa rike sai yana shafa kansa kafin ya ce jiya na dawo lokacin kun yi bacci ina misti ya faɗa yana kallon sa Fa'iza na kici ne saka mai wata riga bayan ta cire mai na bacci sai fama mutsike ido yake yi alamun baccin bai sake sa ba Dariya yana kallon sa kafin ya buɗe hannunsa yana faɗin waya komiye da gudu yarin ya nufi sa ya faɗa jikinsa yana faɗin dada shafakan sai yake na jin farin ciki a cikin ransa Faiza ya kalla da ke tashin anun da ƙarfi ya ce yali ta mana Faiza ta dugo tana faɗin suna da hadda yau yana riƙe hannunsa Amir ya ce ai da sauran lokaci ke kuma naki na hanzari ne ƙarfe biyar na asuba ne za su tafi haddar ba da ƙarfi ya magana ba saboda haka bata ji sa ba ta dai san ya yi magana kuma ta san bai wuce faɗa ne irin nasu da ya saba ba shi ya saka har ya jasa Amir ya ba ta ƙara magana ba suna fitan ta yi ƙoƙarin tashin anun saboda ta yi sallah ta wasake kafin su dawo ɗakin ta suka koma tare ita ma ta ɗauro alwala suka yi sallah tare da anun suna idarwa Amadu ya tashi ta ɗauke sa daga ya ɓata famfas ɗinsa sai ta miƙe ta goya sa ta shiga kicin bayan ta karkaɗa anun kada ta koma bacci ta zauna ta yi azkar ɗan zafi wanda yaran da sun haddace ruwan zafi ta fara sakawa saboda ta yi wa ahmad wanka kafin sauran yaran su dawo sai kuma ta fara ƙoƙarin fere doya saboda ta soya musu na tafiya da shi makaranta sai ga Hafsa ta shigo kishin din da hijabinta Faiza hankalin na wajen aiki bata san Hafsatin ta shigo ba sai da ta taba ta sannan ta dago tana kallon ta kafin ta ce kin fito Hafsa da yanayin magana ta Hafsa ta ce eh ina kwana da dan daga sauti saboda Faiza ta ji ta sosai ta amsa mata cikin sakewarta Hafsa ta ce bari na amshe ki Faiza ta ce a'a bar mu wannan aiki ga dai ruwan nan na saka in ya tafi saki juye kiwa Ahmad da Anam wanka kafin su Amir su dawo ta faɗa cikin yanayin raba maganar ta Hafsa ta amsa mata da to ba daɗewa ruwan ya tafasa ta ɗauko na ƙaramin baho ta juya ruwan ta kai toilet ɗin ɗakin fa'iza da suna da shawa na wanka ya lalace kuma ya isa ya ce da gangan ne saboda haka ba zai gyara ba dawowa ta karɓa Ahmad ta je ta fara mai wanka ta shirya sa sanan ta na ta wanka a lokacin har Amir sun dawo masallaci suna falo tare da ya isa sun da Hafsa ta fito dauke da Ahmad da ya fara rigima ne Fa'iza ta fito daga kicin ɗin, tana gaida Isa ya amsa mata bai ko kalle ta ba hankalinsa na wajen amira da ke bashi labarin abin da ya fara a makarantar su jiya shi kuma musti bai da hayaniya yana lafa a jikin uba hafsat ma taɓa ayarin yar uwarta ta gaishe shi ya amsa yana duban ta ganin ta dauke da amir ya sa ya ce ina zaki kai shi hafsat ta ce Kuka yake yi zan kai shi ta bashi nono ne hannu ya mika mata yana faɗin a kicin za ki kai mata shi wato sanar ta jiba shi cikin wani abikin santa ba ta da kula Hafsat dai bata ce komai ba ta miƙa mai ɗansa ya tafi shi yana ɗaga sa sama yana fara'a Hafsat bata damu ba ta karasa kicin ɗin domin kama yadda ta aikin ita ma gobe za ta koma daman hutun midterm break aka ba su a makaranta yasa gogo ta bata ta taho ita ma tana karofi ne wajen hajiya indo da suke kira gogon karofi ita take roƙonta tun bayan da ta karɓo ta a wajen mahaifiyarsa ta madina suna kicin ɗin suna aiki hafsa ta ji sanda anim ta fito ganin babanta ya saka ta nufesa cikin murna tana faɗin dada yaushe ka dawo daman anim akwai ƙiriniya da rashin jin magana yana ganin ta ita ma ya tarbe ta yana faɗin anin dina, jiya da daddare na dawo kun yi bacci kai tsaye ta ce mai ina tsara ba ta ya ce sai an jima in ya sake fita hafsa ce ke sauraron giransa da 'ya'yansa banda fa'iza da baji take yi sosai ba sannan hankalinta na wajen soya doya bata ma san abin da suke ciki ba kafin bakwai da safe ta yi fa'iza ta gama komai sai ta bi hafsa a kicin ɗin tana karasawa. ita kuma sai ta je ta shirya yaran saboda suna da hadda a tafiyarsu ne tun safe sai shirya suke dawowa Allah ya taimake ta Ahmad na wajen ya isa ka ya shiga da shi sashensa. ko da bakwai tarebi ta yi sun karya sun shirya tsaf cikin kayan makarantarsu ga basket ɗin kowanne an shirya mai da soyayyar doya da miyar kwai sai lemu da ruwa fa'iza na kokarin tura hafsa ta leƙa taimakon wani sa haruna magana mai tuka a daidaita shi yake kai yaran makaranta hadda ta boko a wata ya isa kana biyan sa saboda a bayan mota ce hadda direba ya ɗaukan musu tun da ta taɓa karce masa motar mama ta saka ya ba ma jamal kanin sa motar tana can gidan ta ƙofar tsoro In ya dawo hutu daga Kano inda yake sa na injiniyarin yake amfani da ita. Su kuma Ishaq ya ɗaukar ma yaron mai adaidaita. A cewarsa tunda bata iya tattali ba, shi ba a ba ne, sannan kuma ya ce mota bata dace da ita ba. Irin su yawo a cikin ta sahu ya fi dacewa da su. Ita da yake bata damu ba fita take yi sosai ba, daga gidan mama sai gidan antibinta Shi ma ta ɗan rage zuwa tunda ba mara suke da zuwan nata ba. karko kuma sai dai in an yi rasuwa su je gaisuwa. Amma ita kadai ya isa cewa yake bai yadda da ita ba. za ta je ne ta haɗu da ‘yan uwanta su zage sa shi yasa bata ma damu da bata ba ita ma tana shirin aika hafsa ne sai ga ishaq din ya fito yace zai kai su jin haka yaran suka fara murna sosai tare da suka tafi lokacin bai koma bacci ba shi ma yana tare da ishaq saboda gaskiya in yana gida yana ba sa lokacin sa ita ce dai ba ta da wannan matsayin har sun fita da bisa harafa gidan tana kwala ma amir kira ya juyo yana faɗin amma menene tana so sa gashin idan ta ce kada ku manta ku karanta addu'a fita daga gida da ƙarfi alim ta fara karantawa amir na bin da shi da mustapha suna gamawa ta bisa da murmushi tana ɗaga musu hannu ishaq ne ya shige mota yana dauke da ahmad irin waɗannan halayya na fa'iza ba wani burgesa suke yi ba sai dai kuma a ƙasar ransa ya san tarbiyya ce mai kyau shi suka wani lokacin baya magana ganin ya shiga motar bai buɗe ged ba ya saka ta ƙarasa ta buɗe mai motarsa ta fice daga gidan sannan ta maida ta rufe a baya suna da mai gadi wani dattijo tun lokacin da ya isa ya ga tana ba su abinci ya ce dan me A yana biyan duk wata ba wata magana kawai sai ji ta ya sallame sa daga nan kuma bai ƙara ɗauka wani mai gadin ba ya ce tunda za ta iya yin hidimar gidan ɗin da kanta sai da suka tafi ta je ta yi wanka ta sauya kaya zuwa wata doguwar riga shadda ɗinkin zamani kan ta gama shiryawa hafsa ta gyara falon ta share inda yaran suka bata sannan ta gyara ɗakin yara su ma ganin haka ya saka ta mata sannan da aiki ita ta shiga sashen isa ta gyara daddaba sosai daddaba ta cika shi da tarukan ƙamshin ɗaki sanin sami mai san ƙamshi ne kafin ya dawo ta jira mai kayan karansa ta koma falo suka karya ita da hafsa suna yi suna taɓa hira duk da hira daga hafsa ne ita fa'iza na ta iya ne ko a'a sai maganar da bata yi tsawo ba har sai gama karyawa bai shigo ba hafsa ta tafi ta yi wanka ita kuma ta kwashe komai ta kai kicin ta fara kimsa wajen bayan ta gama ta yi wanke wanke tana cikin goge gogen kicin din ta ji salama a tsakar fala sai ta da tawul din goge goge a hannu baki ta washe tana faɗin badariya cikin bayyananniyar ta ganin wacce ta kira da badariyar na tsaye da katuwar leda a hannunta yar matashiya doguwa fara fuska kamar ta ishaq sai dai ta fi haske saboda ita mace ce su ce badariya kabir karufi karasuwa ta cikin falon tana faɗin anti fa'iza yunwa ke ji wallahi akwai sauran abin kare kuwa ta faɗa tana wancan kalar da gilan hannunta lokaci ɗaya dalilin da ta shigo da ita bata ma saurara fa'izan da ke faman yi mata gaisuwa ya mama ba ta shiga kicin ɗin tana dube dube ta samu doya a kula da miyar kwai ta ɗauko ta fito tana faɗin anti fa'iza a da na gaiso ki sai na ci na koshi tukuna dariya ta mata bata ce komai ba ta koma kicin din da cigaba da goge gogen da ta fara tana mai jin daɗin zuwan badariya din duk cikin 'ya'yan mama ita kaɗai ce ke santa sai jamal shi kuma bai da alƙibla yau ya mata mutunci gobe kuma aka san sa shi dai baka gane ina ya dosa amma yana zuwa gidan wajen sa Amir sannan yana zuwa cin abinci ba wacce ta fatsa na dama tun zaman a wajen mama irin antabinta ta gwara ita da ya isa dama ba su zo zamanta ta a gidansa ba sun gama dora mata karan tsana wanda har yafi ma wanda mama take yi mata tun tana da karancin shekaru kafin ma aure ya shiga tsakaninta da ya isa sai da ta gama aikin sannan ta sake fitowa falon ta iske su tare da hafsa wacce ta yi rashe rashe a kasan kafin tana buɗe kayan da badariya ta shigo da su ita kuma badariya na kan kujera tana cin doyar suna magana da hafsa tana shigowa hafsa ta ce an kin ga akwai bikin ya isa jin shiru ya sa badariya ta ce ba fita jike ba an tafi iza ga ankon ya isa kin gani sai lokacin ta ji su ta bi kayan da ke hannun hafsa da kallo sai ta kasa magana ta da hafsa suka kalle ta cikin wani yanayi kafin hafsa da ce Ilima bata san da ankon ba ba ta ce anya an da ta dauko fa rana a na ta zo gidan mama ta kira ya isa din ta ce za ta ɗaukan ma antuma iza anon kuma za ta hada su da sahibi ne hafsa ta ce to ba mamaki badariya ta ce wannan da ke dagawa naki daya nawa ɗaya. yanzu daga wajen tela nake Bi ɗin les ɗin ba Hafsat ta zaro ido tana faɗin, Wai "Wainawa?" Badariya ta yi mata dariya, ai sai ta tashi ta daga tsalle, tana murna. Ta rungume Fa'iza da ke tsaye tana kallon su. Tana murmushi cikin fara'a ta ce, "Kin ga anta Fa'iza? Badariya ta dinka mana." Fa'iza ta karba atamfa tana gani kafin ta ce, "Sun yi kyau." Hafsat ta isa ga Badariya ta rungume ta, tana faɗin, "Na gode sister." Allah ya bar zumunci." Badariya ta ce, "Amin." Amma ba ni zaki mu godiya ba, ya isa haka ne shi ya siya mana. Hafsat ba ta wani ji mamaki ba, saboda in yi niyya yana da alheri sosai tana ta godiya tana santin kayan badariya ta ce kare ki zo bikin ko ni ma yanzu a bakin ya isa ka nake jin kin zo da ya kai yara makaranta wajen mamaye biya hafsa ta ce zan zo tun da wikin ne badariya ta ce in gogon karo ta baki ba domin ita kanta ban tabbatar za ta zo ba na ji suna waya da mama tana faɗin ya isa bai faɗa masa zancen auren nasa ba hafsa dai bata ce komai ba badariya ce ta ci gaba da faɗin to ya faɗa mawa daga shi sai mama sai antibinta suke abinsu. su amaryan ma suna waya da antibinta tunda ita ta haɗa lefan. hafsa ta ce to yaushe ne ma bikin badariya ta taɓe baki tana kallon fa'iza da ke zaune a gefe tana kallon su kafin ta ce anti fa'iza ta san lokacin bikin hafsa ta ce anya bata mun magana ba badariya ta ce ƙarshen mutane saura sati uku hafsa ta ce allah ya kai mu nan za a kawo amarya badariya ta ce a'a can abuja za ta zauna ai ita ma yar abujan ce mahaifinta shugaban ya isa ne a wajen aiki ita ma ai ma'aikaciya ce tana aiki da wani kamfani ban dai san ko menene ba ni ma haka da ji Binta tana faɗa ma mama cikin hirarsu hafsa ta yi shiru jikinta yi sanyi tana kallon yar uwarta wani tausayinta yana kama ta sai ta ji riya na faɗin ya yi sake ya samu shiga burinsa mace mai kyau fara doguwa mai kwalayen zamani ga kuɗi da nasaba Allah ya sa a wani lafiya hafsa ta amsa mata da amin kawai don ba ta da ta cewa fa'iza ce ta dan daga sautin ta tana faɗin Badar ya mama badariya ta ce da ƙarfi tana lafiya tana can tare da ɗanta na basu na fito amso ɗinkin nan sannan kuma yunwa ce ta koro ni murmushi kawai ta yi bata ce komai ba kowa ya san da bata da yawan magana saboda yanayin ta. sai hira ta kuma tsakanin hafta da badariya da daman kawaye ne suna hira hajiya fatima wacce suke kira da hajiyar dada tana can kano tana auren wani babban soja hafsa ke tambayar su soyi ba sun san bikin ya isa din badariya ta taɓi baki da ce ke share su ba sa magana ko a chat kuma suna da layi na na ji dai muna faɗin hajiyar dada ba ta nan ta raka mai gidanta indiya chakop kin san ta bata damu da zumunci ba Hafsa ta ce, haka na ji karo kuna faɗa. Kin san zuwanta na ƙarshe kace kace suka rabu da gwaggon. ya ta taɓi baki ta ce, shi suka so ɗi na taɓa zuwa gidanta. Hafsa ta ce, ni ai mamma taɓa zuwa ba. Yaya Asiya da ta zauna a wajenta in tana baki labari sai kin sha mamakinta. ya ta ce shi suka tasu ta zo ɗaya da mama ba. Dariya kai Hafsa ta yi, suna ma hira fa'iza ta koma ɗakinta tana gyarawa. Hankali tana kan aikin ta Duk inda tunani ke na gurgusarta, ta ƙi bashin muhalli. Ta gyara ɗakin tas, sai dai abu ɗaya ne fa'iza ba ta iya gyara shi ba. shirgi bata iya yadda za ta kankanta ko ina yi kyau ba sai dai ta gyara ko ina ta kuma mai da shirgin waje daya mata kala kala ne kuma kowace da yanayin yadda ta iya gyaran waje ita fa'iza haka Allah yi ta tana da tsaftar jiki da na zuciya sai dai bata san yadda za ta gyara komai a bisa mahallinsa ba Na ni take yi anjima za ta yi wankin kayan yaran haɗa da uniform ɗinsu. Tunda Anum ta lalata injin wankin nasu ta koma yi da kanta. Domin duk abin da yara suka lalata, laifin a kanta isa kai ke ɗora shi. kayan Ahmad masu da take fitowa da shi sanda Hafsat ta shigo ta kawo mata Ahmad a lokacin ta san Ishaq ya shigo gidan ganin ta riga ta kai mai abin karansa ya saka ta zuna tana ba shi nono ko kafin ya gama sha yayi bacci ta kuma ta shimfidar da shi ta kwashe kayan Ahmad da na'anum da ta cire da safe zuwa ɗakin yaran da wuce badariya da Hafsa a falo suna hira da yake TV din da yake falon yara sun lalata kuma Ishaq bai damu da ya gyara ba sai da ta gama haɗa kayan waje ɗaya ta kulle su cikin wani ɗan kwali sannan ta fito ta nufi sashen Ishaq a falo ta same shi kan kujera mai zama mutum ɗaya ya lafi ta bata san ma waya yake yi ba saboda ba ƙarfin ji gare ta ba kayan da ya gama kari da su ta kwashe ta kai kicin kuma bata baro kicin ɗin ba sai da ta wanke su ko da ta fito ta iske ya za ta tafi suka yi sallama hafsa ta tafi domin ta taka mata sashen mai gidan ta koma da ji ko akwai abin da yake so saboda karamin abu laifi ne a wajensa tana shiga har lokacin bai gama wayarsa ba daga yanayin yadda yake magana za ka san yana ba mu wayar muhimmanci kayan haushi Fa'iza ba ta majin me yake faɗi shi da zai. Tana mai shagwaba jiya daga tahowarsa har ta yi kewarsa. Gani da Fa'iza ta mai zaune a gabansa ne ya saka ya ce mazi ta ba shi minti biyar sannan ya katse kira. Fa'iza ya kura mu ido yana kallon ta. Hankalin tana kan TV da ke aiki a falon. Cikin tashar NBC3 katun suke yi. Amuri kunna madazu da safe kafin fitar su. Murmushin da kai ce kafin ya kira ta a kausashe kamar yadda ya saba. Fa'iza Firgige ta yi ta ɗago tana kallon sa, lokaci ɗaya tana amsawa da na'am kallon da ya ƙara yana nazarinta domin idanuwan da sun kumbura sai kuma ya waske cikin yanayin sa ya ce in ta sani a gaba ina waya wani abu ne da yake a sama yi maganar ta ji sa sai ta ce da sauri ka yi haƙuri daman na zo na ji ko kana buƙatar wani abu ne ƙaramin tsaki ya ja kafin ya ce amma ina buƙata ai zan miki magana ko tashi ki je abin ki Allah ban cika san kina zama inda nake ba fa'iza Allah na gani tsamta miki za ta fice daga sashen nasa lokaci ɗaya kuma tana ɗaga rigarta daga ƙasa saboda tsawon ya mata yawa kallo ya bi ta da shi to ai dama ya san tunda mun yi mata daidai daga ƙasa rigar sai ta bata matsala har za ta fice ya kira sunanta da ƙarfi ta juyo tana amsawa da hannu mata alama ta dawo da hanzari ta dawo ta duka a gabansa sai da ya sha iskarsa sannan ya tashi ya shiga cikin sa minti kaɗan ya fito hannunsa ɗauke da wani hoto ya zauna lokaci ɗaya yana miƙa mata hoton ta sa hannu biyu ta karɓa fuskarta da mamaki da neman ƙarin bayani ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya kafin ya kalle ta yana faɗin duba da kyau ki gani fa'iza sannan ki faɗa min ya kika ganta fa'ida ta hoton da ke hannunta da kallo wata kyakkyawar halitta ta gani kamar ita dai kanta wajen kyau doguwa mai dogon fuska da hanci habbaka fara ce tas mai jajaja sannan tana da lobawa kuma du wato dimple gashin ta haggadan bayan ta yake gadiri na suka iya mace duk da abaya ce a jikinta shaf ɗinta ya bayyana sannan tana da wushirya haƙorinta da buɗe sun bayyana farare masu tsari ga ƙunshinta, ta ja ne ya fito akan fararen hannayenta masu kyau da sheƙi fa'iza tana ganin ya isa ga mai kyau ne sai dai da ta ga wannan sai ta ga shi ba mai kyau ba ne gani da ta ba bada zuciyarta wajen kallon hoton ya saka ya karbe hoton ba tare da ta shirya ba ta dago da idanta tana kallon sa ya daga hoton yana faɗin ya kika ganta fa'iza cikin yanayin magana ta ce tana da kyau isa ke ce eh ban ji me kika ce ba fa'iza ta ce tana da kyau sosai isa ga wani irin dariya kafin ya ce bayan kyau fa baki fahimci ta mallaki komai na kyau da za ta yi ya mace ba fa'iza ta shiru ba ta yi magana ba Ishaq ya kallo ta wani lokaci kafin ya ce, Kin san wace ce wannan? Fa'iza ta girgiza kai kafin ya ya ci gaba da faɗin. Matar da zan aura ce, zaɓi na ce Fa'iza. Zainab Lawal Bako kenan. Mace ce mai kyau kamar yadda kika gani. Mai tarin ilimin zamani, tana da digiri biyu sannan tana shirin komawa PhD ɗinta. Iyayenta masu kuɗi ne da nasaba. Ta mallaki duka buri na nan duniya. Nan da sati uku za ta zama matata. Za ta cika min gurbin na da kika tarwatsa Fa'iza. Shi saka ne yanke shawara zaki dakatar da haihuwa haka nan. ki ban mai wurin da zo ta fara haifa min kyawun 'ya'yan da nake mafarki yanzu ne zan san ni Isaac na yi aure a baya ina jin kunya nuna ki a matsayin matata amma yanzu banda hufin duniya ta gazi a matsayin matata ina roƙon ki Fa'iza na yi miki komai a rayuwa ki free dina ki bani da ji daɗin rayuwa ta ni da matar da ta dace da ni ya ƙara shi faɗa yana kallon Fa'iza da kanta yake ƙasa ta kasa gane ina maganganunsa suka dosa cikin wani yanayi ta dago tana faɗin ban gane ba kai tsaye ce za mu jingine mu ne fa'iza wallahi idan na ce a shekara takwas ɗin da muka yi da aure ban cuta da auren ki ba na yi ƙarya ki ma kanki adalci ki min adalci ne ma gaskiya ya faɗa tabbas gaskiya ya faɗa fa'iza ta faɗa a cikin ranta cikin wani ƙarfin gwiwa ta kalle sa kafin ta ce jingina kamar yaya kai tsaye ce jingina ina nufin ba sa duwa aure a tsakaninmu a matsayin miji da mata ba wata ma'amala ta aure ba raba kwana tsakaninki da zai sai dai zan ci gaba da kula da ke saboda darajar 'ya'yan da ke mu kada ki manta ba ma'amalan miji da mata a na da ke kawai zan kula da ke ne saboda 'ya'yana kawai har yi gama maganar sa kallon sa take yi hawaye sun gama wanke mata fuska ga mamakin sa sai kawai ga ta yi masa murmushi murmushin da zai iya rantsuwa bai taɓa ganin fa'iza ta yi irin sa ba cikin wata irin murya da bai san tana da ita ba ya ji tana cewa na amince farin ciki ya kama sa ya kalle ta yana faɗin na gode fa'iza ko ba kin yi sakayya ga alherin baba a gare ki ko ƙara sa ba ta yi ba ta miƙe za ta fice ya kira sunanta ta waigo cikin kaushin sa ya ce iya ni da ke ban yi wani ya ji wannan maganar ba kina ji na kai ta jinjina tana share hawaye murya tana rawa ta ce insha Allah babu wanda zai ji sai idan kai kasuwa haka daga haka ta fushe da sauri saurin ka ɗari ga jikinta ta harɗe da ta faɗi bai damu ba murna yake zai samu salama a shekara takwas yana cikin kurkuku sai zai ya ji sa kamar yana shagar iskar yanci a ta karasa ɗakin ta kuka take yi ba ta ko ganin gabanta sosai kangaren da ta faɗa gefen Ahmad tana wani gunjin kuka da ke fitowa daga kasar ranta hasbunallahu wa ni'mal wakil shin ni na tsara ma kaina rayuwa ta a haka take tambayar kanta Allah ne ya yi baka muna. Allah ne ya so ya gani a fasalin da ya ajiye ni me yasa ya isa ba zai gane haka ba yau ni ya isa ke magana zai cingine auren mu saboda wata na tabbata ba domin magana babu ba da na aure na da isa ya kare. to a yanzu ma ba mu raba zai jingine ne kawai saboda magana baba ba domin ra'ayinsa ba sai kuma domin 'ya'yansa ba laifi na bane domin na fito a mamuna kuma ba laifi na bane domin na fito daga jikin bibiya ba ba laifi na bane domin na kasance an haife ni da lalurar rashin ji sosai da yanayin magana ta ba ba laifi na bane Allah ne ya tsara min rayuwata daki daki sannan ba laifi na bane da ban zama mai ilimin zamani ba domin duk yadda kai ka tsara rayuwarka to kana naka ne Allah yana nashi kuma na Allah shi shine daidai kuma tsari mai kyau tana cikin wannan hali bata san da ta fara jin tunanin yadda yanayin rayuwar ta ya fara dawowa cikin kanta ba tun daga farko har zuwa yau din da sake ce zai jingine ta saboda wata alhamdulillah ta yan tsakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na uku ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci time sharing a group groups ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida